بسم الله الرحمن الرحيم wannan shi ne zai zama majalisunmu na goma sha ɗaya a cikin littafin tazinul khitabi fi adadi su'ali wal jawab littafin da ke batu a kan ladubban tambaya da amsa ya kamata ɗalibin ilimi ya tambaya ya ya kamata malaminsa kuma ya ba shi amsa muka ce wa akhrajar zahabiyu al'imamu zahabiyu al'imamu zahabi ya fitar da asal ko ya fitar da wannan riwayar rahmatullahi alaihi bi sanadihi da isnadinsa an yahya bin aksam daga yahya dan aksam yahya bin aksam eh, yana da daga cin alƙalan musulunci eh, yana cin almajiran tabi'u tabi'i yana cin almajiran tabi'u tabi'i duk malamin hadisi ne duk da akwai malaman da suke sa da wasu ɗabi'u akan ambace su a cikin littafan aljahu adi. wasu kuma malamai sukan kore masa waɗannan ɗabi'u Allah ya gafarta masa babban malami ne yana matashi ya tafi wajen na sufiyanu al'imamu sufiyanu bin uyayna a lokacin sufiyanu bin uyayna yana waigawa yana ganin ba wani sa'ansa yakan jawo baitutan yakan jawo baitin da na isha baitin ita kuma ba nata bane na labidu ne in ishta tufza bil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u in dai ta rayu sai an rabe sai an jarabe ka da masoya duk masoyan ka su ta mutuwa eh su ta mutuwa sai a baka kai kadai to zan kai kadai ya fi bala'i kawai ga kai ka rage cikin sa'o'inka duk sun mutu ko kuma ذهب الذين يعاش في أقناتهم وبقيت في خلف كجلد الأزرد yakan ja waɗannan baitotan to shi ne ya haibu da ya tafi wajen sa ya ce masa ya masa hadisi sai ya ce ma a zama musibati ya ce kai duk duniya nan ba wanda aka jarrabe shi da musiba irin ba an yi a ce kwatan kwatankwacin ka ya zo wajena wa kad jalastu man jalasa man jalasa rasulullah sai alhali na zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da annabi kai kuma ya haya bin aksan sai ka ce إن مصيبة a جالسك أعظم من مصيبتك shi Allah gafata mala aiko musibar waɗanda suka zo na da fi taka domin su wa arjala su man jalasa rasulullah domin su sun zauna da sahabbai ne kai kuma abin yana Yusuf su biya ibn wayna ya ce a a baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da za a mayar masa ba Ya ce fa luka يجالس هؤلاء لكي إذن كبايات سنتي يزونا دا وانا شنئ وانا شنئ وما لم يزد سبحا يسيشك فترع جيو وسبحك نسبق يجالس هؤلاء أي يجالس هؤلاء الملوكة وبحقية ما قانا نفعل يتعافك جي ذاك هي زمادة سراقنا سراقنا سنة سنشرون ونسبق يجالس هؤلاء ذاك ما هي زمادة وانا شنئ ومن بك عمبتا manyan sahabbai ko manyan tabi'ai to shine shine shine shi to yahya ibn aksan ba. ala yace qala lil ma'mun sarki al ma'mun al abbasi yace al ma'mun dan harun rashid yace mini man tarakta bil basarati wa kabaru abu sirra da kazo bagdad kun san dama lokacin manya-manyan birane da ita bagdad fa daga baya aka kirkire ta ma amma da basra da kufa su tsofaffin birane ke na a iraki eh, tsofaffin birane a iraki ke nan kamar ka ce Legas da kaduna to sai aka jirgi kuma ina sai aka jirgi abuja to haka suke da kufa da basra to yahya ibn aktam ya tashi ya tafi bagdad daga basra sai al-ma'mun khalifatul abbasi sai ta man tarakta basarati wa kabru min a basra cikin malamai Ka ga yadda wannan manya-manyan shugabanni na musulunci suke kula da malamai fawasattu lahu mashayikha sai na sabanta mushi wasu malamai minhum sulaiman ibn hab da cin malaman da na bashi shi labarin su cewa cin malaman bukira to akwai sulaiman ɗan harb wa qultu huwa thiqatun hafiz lil hadith na ce ran kai dai ai Malam sulaiman ibn harb siha ne amintacce ne hafizun lil hadisi sannan mahaddacin hadisi akilun sannan kuma mai hankali ne fi nihayati satr mutuncin shi a rufe ba ganin mutuncin shi ya zube ba wasiyana kuma sannan mutuncin shi a tsare ba a san shi da aikin banza ba fa amara ni bi hamlihi ilayhi sai ce ai shi ma ya zo fada ya ji an ba da labarin mai shi in wannan ya kamata ya zama kusa-kusa da mu yake kun san al yana ɗaya daga cikin eh, sarakuna wanda suke girmama ilimi shi ne ya kafa darul hikima darul hikima eh, gida ne da aka kafa shi kato aka samu manya-manyan malamai suka zo suka na ilimi aiki ilimin nan kuma ba ilimin musulunci kawai ba hadda al'ulum alwafida ilmomin da suka zo ba namu ba to sai dai aka samu damuwa da aka tashi aka ce su fassara sai ba a ba malaman addini su tantance ba sai zama irin su ibn al-muqaffa su suka yi wannan aikin shi kuma ibn al-muqaffa masanin adabi ne masanin falsafa ne sannan kuma masanin eh, yare ne sau da sai suka je sai suka rubutu al-ghaswa shami komai suka rubuto shikenan ka huna ta tsaraba shi falsafatu ila ulumi din domin nan ne falsafa ta shiga cikin ilimin addini tun daga wannan lokacin bayan tafiyan al-mamun duk da wasu sun zargi cewa shi kanshi al-mamun shine ya fara kirkirar fitnatu khalqil qur'an a tarihi cewa al-qur'ani ba al-qur'ani ba sifar Allah bane a alƙur'ani halitta ce shi ya fara kirkiran wannan fitina Allah ya gafarta masa amma fitinan ba ta kamani a zamaninsa ba fiye da wanda ke kamani a zamanin wanda suka biyo shi a baya irin su abin nan alwafiq billah irin su almutasil waɗannan sarakuna uku da ba su ne waɗanda ya zama kuma duk al'imam Ahmad yana zamaninsu. a zamaninsu su al'imam Ahmad yake ya sha wahala da sauran malamai sai ya zo da kai an maka tambaya sai ka tabbatar da aqida su shi yasa al-imam al-lalaka'i rahmatullahi alayhi a muqaddimar sa tashawwu' i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a yace wa'alam anna hadhihi al-maqalata lam tazhar illa bi sultanin qahir aw bi alimin fajir yace in waɗannan maqalat lam tazhar waɗannan bukukuwan na miyagun aƙidu su ba su bayyana su yaɗu sai ta hanyoyi biyu bi sultanin qahiri a samu shugaba wanda zai faɗa a ji idan shugaba ya yi kamannin wata aƙida mummuna ko an shiga uku an lalace domin zai yi amfani da ƙarfin bindiga ya ce idan wanda bai bi ba kawai a zama da shi in kuma aka sa'a ya zama aƙida sahihiya ya ce kanta to kaga an ji daɗi sannan a samu malami fajir to haka aka rika zuwa da malamai ana ta imtihanin su sai a zo da malami ya ce yana fadikan shi ko bai wa'azi yana gidan shi kawai kila malamin zaure ne misali bai wa'azi bai komai bai hudu ba a taba jin fahimtarsa ba sai ce sai ya zo gaban sarki ya faɗi ra'ayinsa to sai aka samu wasu malamai sai suna yin sai suna yin tukuya suna yin takiya ko tukuya sai su zo sai su ce sai su ce haka saboda litaslama a anaku saboda wuyayensu su kubuta saboda wuyayensu su kubuta shi kenan mutum sai zai ce ya eh, haka su kuma aka samu kashi na biyu su ne waɗanda suka bi kawai suka bi daɗi waɗancan sun yi ne a matsayin illaman ukuriya wa kalbu mutuma inna billah to sai ya zama kuma an samu waɗanda su kuma su yan kabiyar yi ma a sha kiɗa ne suka bi kawai suka ce sun yadda a cigaba da shagali kawai a cigaba da cancarewa su ne 'yan gwamnati malam fada to sai kuma aka samu irin su al'imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi shi kamar ahmad ne mafarki Allah ya nuna masa a cikin mafarki cewa kada ya sake ya bi ya tsaya tsayin daka ya nuna bai da wannan ba sannan kuma ya samu waɗanda suka karfafe shi a cikin malamai waɗanda su sun bayyana sun sun sun yi gabaki suka same shi a gida suka ce an ta imamun yi kusa dabe ce kai shugaba ne ba mu kake ba so daga wallahi ba ma ba ka shara kai irin kamu mu ga mun yi saboda mu kuka amma kai ka yi ka saboda kai shugaba ne muna jin tsoron idan kai irin kamu to al'umma ta halaka duka an ce Imam ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal ya yadda cewa alqur'ani halittar Allah ne shikenan duk gari kowa zai yi shikenan sunna ta mutu aqida ya ba ta so da imamu ahmad ya yadda ya tsaya tsayin daka ya ci bakar wahala an sha dukan shi a sumar da shi a ɗauke shi a zata ma ya mutu sai daga baya farfaɗo aka hana shi karantar da ko mutum ɗaya aka sa doka in aka sake aka gan shi da mutum daya yana masa karatu to da shi da shi sa da na kudar su kaga haka aka kai Allah madaukakin sarki ya jarrabi al-Imam Ahmad shi ne ake cewa mihnatu Ahmad ai shi ne wannan har lokacin da ya kawo Allah ya kawo al-mutawakkil ala Allah ya zama ya bata wannan ya yi watsi da wannan ne mummuna aqida da ake gada daga gidansu sarki ya gada daga babansa in ya mutu ya zama ya samar da ya bayyana cewa a zo a yi a fitar a akida ya kuma ce al'imamu ahmad shine mustasharinsa yake ne mai bashi shi shawara kagani to suleiman ibn harb ya yabe shi ya yabe shi fa amara ni bi amri ya ce a ɗauko shi fatattu ilayhi fi zalika ki sai na rubuta ma sulaiman ibn harb wasiqa cewa sarki na ne ban ka zo fa qadima sai ya zo fatattu anni adkhaltuhu ilayhi sai ya zama daidai lokacin da zan shiga da shi wajensa wa fil majlis ibn abi daud wa subhanahu a majalisun akwai irin su ibn abi daud abubakar abubakar ibn abi daud kan al-imam abu daud wannan sahibul aqida sahibul ha'iyya to shi a cikinsa akwai sannan akwai malami da ake ce masa ba a lokacin duk suna nan a fada su ba wa ashbahu lahuma da makamantansu fakiristu an yadkhula misluhu sai na ja dan jin daɗin a ce kwatankwacinsa ya shiga da hadaratihim ya shiga suna nan saboda eh, yahya ibn aqab yana ganin suleiman ibn harba ta an su ya fi su anan ba da khala sallama da Sulaiman ibn Harb ya shiga fada wajen al-Mamun sai sallama fajabahu al-Mamun wa rafa'a majlisa shikenan sai al-Mamun ya amsa masa sallamar sa wa rafa'a majlisahu daga nan shikenan sai ya dage zama sai sai da a tashi aka tashi fada aka addu'a tashi ودعاله سليمان ya حرب العز ya سليمان بن حرب ده يشجع شيء مسعى الدعاء شيء غن كيدتي الله يتيمكيك على بقية والرأي ko ko ba haka ce ba Allah kara ɗaukaka bil izzi Allah kara ɗaukaka wa tufiki Allah ya dace da kai ya masa addu'a wannan sunna ce ta ahlus sunna sunna ce a musulunci rika shugaba addu'a ko kana gaban shi ko ba gaban shi kake ba bid'a ce ka riƙa ma shugaba mummunar addu'a kisa duk wanda a ji ilimin sa ya hau min bari yana Allah ya tsine ma shugaba wane to yana da damuwa komin yawan ilimin sa kuskure yayi abin da ya ba daidai bane ba da aka ce ka masa addu'a mummuna in ka masa addu'a mummuna abuwa suka kara sauri ba shi kenan ba shi kenan sai abuwa su kara lalacewa ka ce Allahumma la'anhu fa la'anahu Allah shi kenan kuma lam ya zalga isa ka bai gushe ba matsayin shugaban ka shi kenan ta ci gaba da kan baraka abubuwa sai ta kara lalacewa ka ga an wa addu'a ta dawo faƙalar ibn abi dawo sai ibn abi dawo ya ce ya ce ya amira mina na sa'alu shekha an masalaci ya ce ka ba mu izini za mu wannan ba mu malam tambaya to shi dama ma yahya ibn aqsam abin da ya guda ke tunda ba sa'o'insa bane to kada su ga sai ya zo kamar zai kwashe musu majalisi ya kwashe musu matsayi to shi kenan kawai sai ibn abi dawud ya ce ai zai tambaya fa nazara al-ma'mun ilayhi nazara takhyirin lahu shi kenan sai al-ma'mun ya kalli shi sulaiman ibn har yana ba shi zabi فقال ya يا أمير muminina. to da Sulaiman ya ga ba shi zabi wato in shi tuji in shi ta ta'amuhu bi an yas'ala in ya yas'alka wa in lam taghdha la yas'aluka in kai bai tambaye ka ko ba kai da abin da yake hannunka shine shine nazra takhyiri فقال سليمان يا أمير المؤمنين في سليمان بن حمص يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد hamadu dan zaidu malamin mu ya ba mu labari hamadu ibn zaid ibn dirham qala qala rajul libn libn shubruma wani ya ce mai ibn shubruma ibn shubruma ibn shubruma tabi'i as'aluka zan maka tambaya ce in إن كانت مسألة مسألتك لا تبهك sai شيء ابن شبهنا يبا ونن دي يتي zai مسا tambaya amsa. sai ce idan tambayar ka ta kasance za ta da iku aljalisa ba za ta sa wanda yake zaune dariya ba wala tujri lil mas'uli sannan ba za ta sa a rena shi wanda aka ba aka tambayar ba kai ba za a ma dariya ba maka dariya ne aka maka kenan tambayar da ba kamata ka yi ba ke in tambaya ta cika waɗannan sharɗoɗin guda biyu ka kai ka tambaya na ja shi a kwana ka wannan shi ne mahallin shahid ɗin wa haddathana wahaibun sannan ya sake cewa wahaibu ya ba mu labari qala kala iyas ibn muawiyata iyas ibn muawiya ce min al-masail ma la yanbaghi lis-sa'il an yas'ala anha a cikin tambayoyi akwai tambayar da mai tambaya bai kamata yi ba saboda ne إنها من المسائل التي تضحك الجليس وتزري بالمسؤول ولا للمجيب عن مجيب فيها سنة أخي تنبيد دمي أمسى بقمتي أمسى تبن أمسى فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل إن تنبيه سبات شو أنا بشي تنبيه <laughs> وإن كانت من هذا فليمسك kun ko ya san tambayarsa ta faɗi ɗaya daga cikin wannan to ya kame sai ya tambaya qala yahya ibn aqsam sai ce fa hahu tun daga nan sai suka ji tsoron Sulaiman ibn Ha suka gane ba su an ci bane kama hmm? na tsaka ahadun minhum hatta kama cikin su asakahu cikin su ba wanda ya saka magana har sai da Sulaiman ibn Harb ya tashi ya fita daga fada wa wallahu qada'a makkata daga nan sai al ya ce to ya nutsa shi ya zama alƙalin ba ga yadda karamin alƙali ba ne alƙalin ba ka kaka ga ilaiha sai tafi makka daga nan kai tsaye daga bagdad da ya wuce maka ka ga mahallu shahid min al-masa'il ma la yanbaghi lish-shahid an yas'ala anha wa la yujibu an yujiba fiha sannan kuma la tuzhiku al-jalisa wa la tuzri bil mas'ul to wannan ita ce ka'ida wannan kisar al-imam zahabi ya kawo cikin sirru alamin nubala a karkashin sirar yahya ibn akhtar Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh